أنفسنا وفرج عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار يا سابق النعم يا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا عدل من حكم يا عسي ومن ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا واغفر لنا وارحمنا وهادنا وسددنا وانصرنا وعفرنا وفرج عنا دنيا وأخرى واشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم آمين اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم آمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آمين ta bismillahir rahmanir rahim muna nan wato a cikin suratu aljinni in ba ku mance ba a aya ta a suratul jinni aya ta biyar wa Allah Allah ala tariqati ka taimaka mana Allah ka anshe ibadodinmu ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyarmu Allah aikin gana mu Allah ka tsarkake niyoyin mu Allah ka tsarkake akidodin mu Allah ka anshe ibadodin mu Allah ka anshe ibadodin mu da asma'ikal husna wa sifatikal ulama alimna min hawa ma lam na'lam Allah ramma wa Allah wastaqamu ala tariqati a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم و وعلوا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وللي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا waɗanda layin jira ni mina ma'ai a hadu wala na ji damin dundi multa hada bismillahir rahmanir rahim wa allah wasu kamo ala ta yi da a ce mutane sun daidaita bisa ga hanyar allah subhanahu wa ta'ala sun aje bidoyi sun aje son rai sun aje sheka gaba da aska yana hum shayar da su ma a nuruwa gadakan masu yawa kuma masu daɗi ruwa masu yawa kuma masu daɗi lenafti na ita ni'ima ya an ka baka ita jarrabawa ce lenafti na homfihi don mu jarraba su cikin wannan ni'ima domin ruwa ni'ima ce babba da inda mutane sun daidaita ga hanyar mu da mun ba su ruwa sosai don mu jarraba su wa man yurid an dhikra rabbih do wanda ya kawo da kai daga ambaton ubangiji nai Ya hu azaban sa'ada Allah zai shigar da shi azaba sa'ada mai yawan karuwa kullun ta sa'adu kullun ta sa'adu ko kuma a bashi azaba ta hawan wani dutse a cikin jihar nama sai ya hau a wanzu kai iyaka sai ya faɗo ya koma tashi ya hau haka dai za a jarraba shi da wannan azaban sa'ada azaba ta hawan wannan dutse. ka kare mu da albarkar sunayenka ya rahama' wa annal masajida lillahi lalle wuraren sujuda duka na Allah wato kamar gabobi masallatai dai ta kwan sannan kamar ga jikin mutum gabobi ne na sallah to Allah dai aka wa sujuda da suwa balata da wuma Allah ya ada kakku bauta wani tare da Allah da wayannan gabobi wato ana ne ka a karya su ayi sujuda ga wani wanda ba Allah ba wa annahu yadda abin yake lamma kama abdullahi ya dawo kan waccan magana nan dai wa an abin nan qulu hiya ilayya annahu sama'a annahu sama'a nafaru min al-jinn wa annahu yadda abin yake lamma kama abdullahi lokacin da abdullahi ya tsayu ya da'uhu yana bauta ga Allah shi abdullahi yana bauta ga Allah kamar wanda ya gabata annabi sallah ya kai ba sallah ta annabi kai ko da abin ya faru na zuwa aljannu to lokacin da bawan Allah ya tsayu ya da'uhu yana bauta ga Allah kadu ya kununa alaihi libada aljannu da suka zo sun yi su zama kamar libada wato shi hida jaki wasan libudu shi hida da aka aza bisa jaki a aza to haka sun ka zama wani bisa wani wani bisa wani kowa dai sai ya gani mutumin gada an ka koro da garinsu ba a sonai to su musulmai suna son abin su. kuma musulma aljannu ne kul Allah ya ce faɗi su jiya inna ma a da rabbi ni ba Allah nake ba ni ina bauta da ubangiji na ne wala ushriku bihi ahada kuma ni ba ni shirka da shi da kowa ba ni haɗa ubangiji na da kowa wajen ibada kul ka gaya musu ku bauta wa Allah ku nemi alheri ne la amliku lakum darran ni ban iya mallaka ture muku cuta wala rashadan ban iya mallaka kawo muku wata shari'a wannan tura cuta da kawo shari'a Allah ya mallake su kuma shi addasuwa saboda haka kowa ka bada waɗanga, ya neme su ga Allah Allah addasu kuma shi ya mallake su ni ba mallaki ko guda cike ba kul ka gaya musu inni lan yujira ni min Allah ahad ni dan ga da a gani ba Allah nake ba in har ni ma Allah laihi to babu wani guda da ka iya tsirar da ni daga azaba ce wala ajida min dunihi mutahada kuma ba ni samu majingina da zan jingina in tsere in ba wuri ne ba ba ni samun ta faɗa musu su jiya don su san matsayin mai wa'azi kakku gane a wata cewa shi mai wa'azi ba kowa bane shi mai kira ne zuwa ga Allah kawai shi ba Allah bane bai sawa bai hisuwa Allah ka sawa shi ka hisuwa shi dai mai da'awa ne kawai yana faɗin abin da aka sa shi illa balagan إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أبو ناصرا وأقل عددا Olè na dèrè àkàrè bó má tó àdó na àmì àjà àlòláhó rabbi ya amada. Àlè mú lọ gáìbì bàlá ìzìhìrù àlà gáìbì àhàdá. Ẹlá mà ní rẹ̀ tàbí àmìrì rásó lè ń fà ẹ̀lá ó ẹ̀sọ́ lókò mi ń bà ní àdáyíwa mi ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأتى كل شيء عددا إلا بلاغ من الله ni babu wani abin da a aiki na sai da sako daga Allah zuwa ga mutane aiki ni da aiki nake kawai faɗi mai wa'azi su je ya ce ni fa ban tserar da ba mai tserar da ni in ni mai kuma ban da majingina in ba wuri ne ba ba ni da aiki illa balaga sai i da sako min Allah daga Allah wa risalati da manzanci ne i da sakon manzanci ne sai da aiko ni shi aiki na wa man ya'ti Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzo ne ga tauhidi duk wanda ya saba ma Allah da manzo ne ga tauhidi wa inna lahu nar jahannama hakika wata jahannama ta tabbata gare khalidin fiya abada an kadara musu da wama cikin abada duk da suka saba Allah da manzo ne ga tauhidi sun kai shirka da Allah to wata jahannama mata tabbata gare su an kadara musu dawama ciki har abada ba sai wanda ya saba ma Allah ga abin da ba tauhidi ba in Allah ya ga dama yana yi mai rangwami in ya ga dama yana yi mai hukunci amma dai duk inda an ka shiga an ka duk inda an ka waɗi an ka tashi aljanna gidansa ta sai ya dawo cikinta amma wanda ya shirka da Allah shi kan yi shiga jahannama na fiya abada. shi kan har abada hatta idza ra'aw ma yu'aduna har zuwa lokacin da suka ga abin da aka yi musu alƙawari fa sai alamuna man adafu nasiran za su sanya wane ne ya mace maka masu rauni wa aqallu adadan wane ne ya adadin jama'a yan kadan kulka ce ina dari ni ban sani ba a qaribun mato aduna abinda aka yi muku alƙawari na azaba kusa yake am yaj'alu lahu rabi amada ko ubangiji na ya samu lokaci ni ban sani ba gaibe yana ga Allah sani ne alimul gaibi Allah ya san gaibi wala yuzhiru ala ya Adam bai bayyana gaibi ne ga kowa illa man ittada wato wahayi kenan illa man ittada sai dai wanda ya zaba mai rasulin to shi ya kai mawahi ya faɗa mai abin da aboye wa innahu yasluku min bayni yadayhi hadda wanda ya zaba yana sa masu gadi gabansa to wa kalbi da baya ne rasa da masu haƙo don don mi ya ce liya alama don shi sani an kada ablagu Salatu rabbi su manzannin sun yi da manzanci ubangijin shine gaibin wanda an ka faɗa musu da Salatu rabbi wa hada bima ladayhim kuma Allah ya kewaye duk abin da a wajen su wa kulle kullu shay'in adada kuma Allah ya kidanye komi ga lissahi ya Allah ya Allah ya man ahada bi bima ladaina, wa kulle kullu shay'in adada da albarkar wannan sura da daraja ta Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka anshi ibadodin Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana ka sauƙaƙa mana zahin watan Ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadana ka anshi ibadodin mu ka shirya mana ɗiyan mu da matayen mu da zuriyar mu ka shirya ɗiyan musulmi baki ɗaya ya rabbal alamin suratu aljanna ta kare sai